Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri ta kuce da fi sako a kullum yaushe na sabu gabatar muku da shirye-shirye. To kamar kullum ma yau wani gida na zo miki da tsaraba sauƙaƙƙen hanya da zaki sha ki gyara kanki ya dawo miki da ni'imar da ke tare da ke ya kuma ƙara miki. Yau kuma haɗin da na zo miki da shi wanda ake malakabi da makale mata. in kin san ana cewa makale mata makale mata to wannan karar mai gida ne zai makale miki ba wani abu ba idan kin yi haɗin da na ce miki kuma kin bi yadda aka ce ba tare da an samu wani mushkila ba da farko za ki samu kwakwa farko na ce miki za ki samu kwakwa ki ta ruwa sannan za ki samu ayanki za kuma ki samu waken suyanki kamar dai yadda na saba faɗa muku kafin ku gudanar da komai a tsaftace komai kin wanke ayanki kin rage ta kin adana ta a wuri guda shi ma waken suyanki kin wanke shi kin haɗa shi a guri ɗaya kwakwan ki kin ɓare ta kin cire duk wani abu da ke jikin shi na datti ko wani baki baƙin nan kin goge shi shi ma kin ajiye shi kin haɗa a wuri ɗaya kin rufe kin kai an markaɗo miki kwakwa aya waken suya ki tsaftace su ki haɗa a wuri ɗaya ki kai a markaɗo miki bayan an markaɗo miki za kuma ki tanaji madara fik ko kuma zuma duk wanda ya samu idan kin kai an markaɗo miki zaki zo ki sa a mataci ki tace shi ki tace shi da kyau ya zama kin cire dusar da ke cike shi kin zidda dusar ki a gefe ga kullun ki ya riga ya zama kaman kunu kenan ya zai zama muku kaman kunu kenan kamar kalar kunun aya kenan zai zama muku ga wannan zuman da nace ki tanada ko kuma madara duk wanda kike bukata a ciki in zuman ne lafiya lau in ma madara kika sa fik ɗinki mai kyau lafiya lau za ki kawo ki zuba a cup ki kawo wannan madarar taki ko zuma taki ki zuba ki sha za ki gaya musu yadda aka ji shi ake kira ma wannan lakabi wato makale mata wannan karan mai gida ne zai makale miki ina ga sai kin ce mai gida dan je ka huta da wannan sirri ku rike shi uwar gida tsaraba ce na kawo muku ta musamman kuma kun ga dai a sauƙaƙe za ku yi shi na kuma ku samu abin da kuke so insha Allah da fatan za ki gwada hanyoyin da nake kawo muku duka abubuwan na saba gaya muku duka hanya ce masu sauki wanda ba sai na baki wahala ba kuma zai dawo mai miki da ni'imar da ke ki da fatan za ku gwada ku huta lafiya sai ku tara kuma a shiri na gaba don jin wace irin tsaraba zan zo muku da ita na bar ku lafiya